واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين sai tsawa mai tsanani ta kama samudawa har suka mutu saboda tsananinta suka wayi gari a kife akan fuskokinsu fuskokinsu duk sun ɗamfara da ƙasa